اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقف وطن شدة وطن جماد ثاني هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبت بطريقه بأربعين أكوه Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa mai taimakon da za ku yi min yaran ta na baya na san mm, ɗari uku da hamsin da bakwai eh? kai da da sun yi rawar ka huta kan ga aiki babba a gaba dai eh, oh ko ta tambaya ne ko fadi bunul hatayn أعز شيء في الدنيا الإخلاف أعز شيء الإخلاف في الدنيا ما في وين أبو الدنيا إخلافي خزانة أشياء لا يبدو إنا دوجي إخلافي zai wahala ka yi sama ka gama ba ka biya ciki ba sallah da ake gani ga wanda sa iko zai wahala ka zo makaranta ka tafi ba ka yi shirka shirka ba ina da wahala ka yi sallah ka fita ba ka yi shirka sai dai in an ce karamar shirka ne Allah Allah na gafa ta ta wasu hanyoyin don ka san laifi ka nemi Allah da fara shi kenan yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat Allah mun gode mu wa kam ajda aina magana akan ka ga bai da girman kai bai dauki kanka shi mutumin kirki ne ba don kullum eh, kila da shi kai ma kila wannan magana rubuta masa kai ba shi ne mai rubuta ta ba ba shi ya rubuta ba rubuta masa a shi ke ba da labari da fi da ta fi da mafi tsananin abu a duniya wata ya khilafi ni sau da dama astahidu fi iskatar riya in je fadar ya an kalbi saka annabi yan butu ala launin akhar da kasan zai canzo masa wata kalam kaga wannan shi ake son kasance kamar yadda kanka ka yadda kana kuskure ka yi dauri yana haka na iya gano ta na yi riya a kaza na yi riya a kaza na yi riya a kaza har saba ce ba kowa yake kai ta a ce shi kowa ka masallacin da akwai inda ka san ba kai shi da mallaba ba yar riya ta shigo ciki ko ka yi wani kazar kazar don wani ya ganka ko ka yi kazar kazar don wani ya yadda da kai shi kenan an yi riyar maganin ya fito ina da wahala ga wanda ya san shi a kaso da dama ana maganin jahilci jahilci mutane sai su ɗauka wanda bai iya haɗa baki ba nan zai na jahili sai zai na wanda bai iya haɗa baki ba ba haka ne da jahilcin mai karatu bai karanta ya bayani ya fi yawa daga jahilcin jahilci. don wancan jahili ya riga ya kalli ya ɗauki kansa bai ke ba lamarin su sai gyaran Allah shi kan ya zama halaka ya ya ba kaga almajiri kana da ka karanta har kila ka karanta amma ne kake kai mutumin kirki ne daga nan as'abul asha'i khilafi wani lokacin nan kuma babin ikhlasi sai kaga duk da jahilin da ikhlasinsa ya fi na malami ikhlasin ya fi na malami sai dai na malami ran da aka tsora malami a kan hanya to fa na shi tabbatacce ne shi ko wancan matsalar ta saurin jiyar da shi kana zaune kana abu ne zai ta tsakanin ta kan ba haka wannan duka ba komai sai ka ci shi kenan tunda malami ya ce ba komai ba komai هذا يجعل ka الدراسي الإخلاص عبارة كيف بنك الجماعة كرتكو إني yau ba barito in kai shi kamar na san shi na gan shi a ɗi tambayar ka shi ne mutum ya manta da ganin halittu da dawamin nazari ko ilal kalibi yanzu ka fata bayan nan sai ka aika lafi za ka iya yin ta yan kuma sai ka dinga duwa sai ka zai tambaya na za a ce ni man na kakare ka nuna na sani ha in na tambaya na zan kaza ga wani na kama wani yanzu a kai kaman ni ban gane irin wannan karatun ba jama'a zan yi tambaya kai na wuce haka to kaza aiki a zaman duniya mutum ka daina kallon halittu ne a yi tafi ma za ka aikata aikata ka kalli eh, shi shi ne a ya kasa shi shi ne shi, kada ka kalli halittu mutum ya dawo ya rabu da ya ta wani mutum na kallon shi da kome ne da holokoni da dawamin nazari ilal khaliki ba zai yi bai shi inda zai fito shi kamar misalin a ce za ka yi tsari kai ka zai da shi gwabin da jin maganarka amma zai ci ne ne za ka yi tsari a cikin shanunka za ka ji kunya wata ba ka da shanu ko hmm? an gani ko awa kuma a bai kan gaba za ka yi fitsari a wakan kana kallon ka kana damuwa na ranka da akuya fitsarin da kawai za ka yi filan kana yara ba ta ba da kai fitsarin ka sai da baka damu da su ba to haka za ka dinga ɗaukar mutane bayan ruwan ka da su ka ya gara da wuya ba da ya yi tadi ai ne Allah ya yi tadi yanzu ta in za ka yi abinci ba abin da ya dame ka waɗannan mutane ba su da bambanci da filolin nan ba za ka yi tasiri sosai ba tun da fila ba samuri amma a ce maka kana da awakin ka za ka yi fitsari da aikin awaki na kama ka babu ruwanka amma aka ce ga mutane a tare za ka yi fitsari sai ka tafi ka face kwana ka face kwana ka samu na ɗan lango ka shiga ka yi fitsarinka amma in dabbobi ne ba ka da su to da ba ka iya ka zama rayuwarka haka tsakaninka da halitta ba ruwanka ba ka kallon su Allah kake kallo a komai naka yadda Allah ce ma ai lafi ya fasar wannan wannan fa zai ne nasi na kawata saboda mutane ai ga kuma misalin abun a ce kana fitsari saboda wata jama'a ta taho akan titi kana kallon titi wata ba ka yi in kana da bayan da ka Hmm? ka za su kenan to amma ba ka gyara wani abu saboda mutane ka gyara riga ko ka gyara hula ko ka gyara tsayuwa saboda wani ɗalibin ka na kallon ka ko ka gyara kaza ko ka ba ka yi ba ka kwalle su yaya yi nufin ɗin Allah ya cika shi ne ikhlasi min tazayyunu lin-nasi ma laysa fihi wanda duk da zama haka ba eh. تبين للناس ومن تبين للناس بما ليس فيه هكا ومن تبين للناس ومن يتوان متاني بما ليس فيه من عند الله جاهد بعيد عن الله فإذا كان كان وعلى أيتي وإذا كان كلام مثلا الشعو wannan kai kana misalin kaga a ce ɗalibin kaga yana ma hidima yana ma hidima yana nuna abin nan sai aka yi gare yana nuna faɗan ɗalibai shi ce yin kaza a kaga mutum ce faru a gare ka a ce ba saboda kai gaba haka wal ikhlas na da kuma ba bayani sun da ya saboda wannan ikhlasu dan ta tabbata tambayar mai tambaya ko na nawa yake ne a ku ashiya al al'ikhlas ikhlas ya fi komo wuya mafi abin da ita wuya a duniya ikhlasi ya fi komai wahala kuma ga shi ana neman har da dama mutum kan yi du'a inda bai san ma du'a da ke Allah ka ba mu ikhlasi ka san ikhlasin tukuna ba ku kenan gobe dole ka fara lafi tuku ya kamata kafa fara kilasin siririnsa da babbansa da kananarsa da da ka fashe ta inda in ka sai Allah ya ba mu ikhlasi wannan ikhlasin ka kenan a baka ba zai zama kaman kuɗi ba ka ta Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi hmm, a ba ka ka ne kuɗin ne kake newa a teku kuɗin da za ka nema ba don za ka nemi jirgin sama ba yanzu ta ko gya da ya Allah ka bani jirgin sama Allah bai iko ne kika yan ta majanu ba ka ga abin da dace da kai ba a haka kana neman jirgin sama wanda idan jirgin sama kai ne wasan yaran nan inda roba ku majila ana sa maka kafin ya tashi fir daga nan ya saka ya eh jirgin na ya tashi jirgin ya rai ka bi shi sai jirgin amma a yanzu jirgi ne kuma jirgi ka tsaya kana neman a ce baka jirgi ka roƙi abin da ya hawa ka dole ikhlasi na kafa na kafa ikhlasi ina karatu na kafa ikhlasi ina karantarwa na kafa ikhlasi ina je makaranta na kafa ina neman yadda zan yi ikhlasi a wayannan abubuwa kaga kanana kanana har a je akai manyan abubuwan ne Allahu Akbar

abin kuna kula za ku iya ganewa amma aikin gayya ne ka ɗauki ikhlasi za ka je baran masa ba to ya kamata ka tashi zuwa masa masara kada ka je ka ce ka masa masara saboda yan masallaci sun yi baran masara ba taɓa ganin ka ba idan mutum bai je baran masara nan ba za a ga za a lisa da su ba da ka je ba ina da kyau in suka je ka yi ɓarin masara ka ɓari masara don neman allah ya da ta wannan ɓarin kuma da wata biyan abubuwa da dama ta inda dole ya haɗu in ba haɗu ba abu ba zai yi ba saboda kanan ka je ikhlasan kana neman yadda allah ne da wannan aiki da za ka yi na ɓarin masara ka mutumin ka bai na bacci mai jahula da wannan ba jakku da ke ba fara ce kai mutsu mutsu kai mutsu mutsu kai na ka abu mana ba zo ba me hana ka da ba kan nan yau ba mai hukunta ka ka yi kokari ka ne ne da ana da aikin ka ba ka je gona ba ba ka je kai taki ba sai da waje ba illa ka tashi kuma ka je don neman yadda Allah kuma kada ka bari ka ce to yanzu in na je ma na je saboda mutane ne na ga an cika ne yasa ta shi nan ba ka yi shirka wannan kairiya kada yau gona an haɗu sai an yi amfani da mukami za a je gona ɗin ka ce kai in na je gona nan ganin jama'an nan da ya kai ne don haka ba za ne ba ka zama mushrikin ne ƙaramin mashirki idan kuma ka kama hanya ka tafi birnin domin jama'a a ainihin ka tafi birnin domin ainihin ganin jama'a a ainihin ka je ka tafi wannan yi babbar shirka haka fa daidai ce su je ba a kan gona ba a kan aiki ne duk aikin da za ka yi saboda jama'a su gani su san kayi yi shirka babba idan ka bar aikin a yi saboda jama'a na kallon ka don gudun ka kai da kayan ka zama feti abin da kake kana nema ne Allah ya dada kai ila ya kamata ku dinga kashe ah, a kan ma babi ne ba ma tambaya ce ba daga na ce mai tambaya ya zama ba mana tambaya babin ya ka na to idan muka sani kai ba masifa malam muhammadu ka zama malami ka fi kai malami da masani ne iyakacin ka ta ne ka haɗauta ka iya nan ta tabbata baka iya ba duk wanda bai iya ba wanda ya sani ya bai yana nuna duniya wallahi bai iya ba kuma tsakaninsa da allah yake baya muku bai iya ba ba ina faɗi da bai iya ba saboda tawadu ba tawadu ne ba shi ya san kanshi daga ran da ka abu ka fi kowa kawai yanzu ba zama da dawa abubuwa na sarari su ga ya fi kowa tsoron bindiga ina ce tawu da gani in yi kanta gudu ya fi kowa gudu wannan da bindiga ta fi tashi tawu abin da zai gale na kan yake hawa shi zai ka kadanar abin da ke faruwa amma ko da yana jin ɗin bindiga to duk inda yake ya nafe gudun gudu yake nema saboda ya san sharinta ba a kwashe wa da ita lafiya to amma wanda bai san ikhlasi ba bai kawai Allah zama ikhlasi ai ikhlasi gaba da lafiya shi a baka ne da ikhlasi ilimin ka da abu nan za ka san ba ka da shi ina sanin wuya ka da abu hmm. eh eh eh sai da kai ana shi mutakammili ne idan na bayya ruwa wannan duk ita wannan makara ba da jarawa sai dai wani rabu inda rabon in ya zo karatu Allah ya sa karatun da igiyo da shi don kanka ya yi amma yanzu sai akwai jaya yanzu wanda zai zo zai auren da ya sa dinga na ba ta wajen alkur'ani kuma tana da karatu boko tana da arabiya ta haddace kaza ta iya kaza tana kiyamun laili tana kaza daga wanda ya taso ya ce ɗana ya yi haddan ƙwarani yana da kaza yana da kaza ki na'am ina shi lafiya nan Allah wa alam bil muttaqi wa la tuzakku anfusakum hada tazkiyatun nafsi wanda annan nashi sai ka tabbata ne matan nan tashi za ka tara mutum da ke ka ce ta gini ya zai na yawan gaban jama'a hatta ko ilimi ba a san jiran ba ce da ce kai da za ka tafi kana da ya mai tarbiya ka ta mai tarbiya ka bai na kai ma da kasan ta da biyu ka bari sai ka jiran tina tula ya kula mai jikin nan sun yi ne aiki ne tasfiyatul amal mutum ya wanke ya take aikinsa daga duk wata gauraya daga wani duk wani dogolo ya take aikinsa daga duk wasu akwai kamar yadda kuka rage masa ba a tan kadai a rage ku ɗauki hoge ku dauki siminti ku dauki menene a kwaya kwaya a ɗibe ta haka ake so ka tanka ake irin aikin da za su kawo Allah ne kamar riga ka rage aikin ka sai dai mata kuma yi wa matan ka ka rage aikinka daga ganin jama'a riga ba ruwan shi a da wannan duk da bakinsa za ka yi amma da ma'ana idan ra'aytu mulmad dahina fatu ala wujuhihim turab duk inda wani mutum ya zo ina maka irin wannan ya kashe ka za ka fito ka yi masa sai dai akwai inda za ka fito wa dattijo akwai inda za ka fito wa yaro wani yaro ko ka haɗa masa da bangare ka ji ka ai bangare ya yi daidai tijo za ka yi yanzu kamar ka za ka fito irin wannan magana a ai to in ce tsaya Abin nan da ka yi ɗin kila an ka ɗauko sahabi guda ɗaya za ka rai daga kaso irin ga abin da sahabi wane yi ga abin da tabi'i wane yi to tabi'in nan da yi wannan wuri ɗan za mu karɓi ladayin ne eh, wannan kai ma ana neman ka da shi idan mutum ya bayan ajiye sai mutane ka ba su ne to kai kone kai kai ne matsayinka ne ne ma ga ya danganta da mutumin duk da taso maka za ka kalle shi ne tukuna don nan za ka san amsar da za ka bashi a yi mutum ko abin da yi tambaya a ranar mulki mai zama lungu sai fili ka tambaya ana tambaya za ba ka irin amsar ka Yeah. ai sai ka abuwa yanzu ai irin wannan za ka tana da wasu kalmomi da kwata kwana ina zuwa ka ya ba mu ita mala yin magana ta yi magana ba za ta mai duwa ita ke ka gaya masa magana ba ta mai duwa yanzu ba wani ne zai ce yake Allah ga fita malam wani ya ce maka ba ke zai zukai saboda Allah a shaidan ya rasa wanda zai aiko sai kai ya gara hmm. kai yanzu ke ɗaya rasa wanda zai aiko sai kai shi ɗan yare na ma hankali har ya aiko ka duk wanda ya kafin zai samu kashi ai wa da kaza ya ce bayanan wane ya ce wani ce bayanan yanzu kai shi ɗaya rasa wanda zai aiko sai kai yanzu kai ka rasa abin da za ka yi daga da kadan shaidan kai da ka san ka zama shaidan da ma'ana yanzu in yi faɗa da shi kai ka samun rama irin ku ne mugayen ɗalibai sai kai masa kasa kasa ka ɗauki kan haka taka a ƙafa tasfiya ai la yi ma gado amaluhu ma ya shubu mutum zai gauraya aikinsa abin da zai ɓata shi aikin alheri da kai da ba ka ce kada ake gada abin da zai bata shi min shawa'ili daga bakin da sun irada ta na kuma san rai kafin rai tana da nafi amma na su so yanzu nan kana irin aiki ran kana tafiya kana neman kaza daban kuma ke gani tarihin aikinsa ba saboda wai aikai da shi za ka yi ranar gaggawa da kayi abin arziki da an yi kwai da kai shi usmanu ya faɗa aikin da zai kwai da shi ko abubakar ya yi aikin da zai kwai da shi ya mutu ne ma yana kuka yana ganin ya haka daga yau kila wuta ha abada kila aljanna ha abada ko kashe da kuka kuma tsakaninsa da Allah yake imma talabar ta zayyana ko neman kungiya da aiki dan ne fi kulubili a kalfi a ga mutum zai tsaya ya aiki a gaban jama'a don ya zama farko a gaban jama'a da shafi munafaka ba munafaka kuma daban na kusa da juna munafaka da abokin ka kun kana son ka shafe shi shi na neman ya shafe ka ka samu da yawa ya samu da yawa don da haƙaƙa in ka kama ya ka tafi kamar daidai wani wannan ana iya munafafa tsakanin malalaci mai matakkiyar zuciya shi ne in ana wannan malalaci ne ne dole ke ta kawo shi aiki ba aiki ya cikin ba ya zo ne a dole ta kawo shi amma da da dole ta kawo shi da da an yi tuka da shi ganin ana rabon in ji aka ce ana raba kuɗin da ke dubu ɗari ɗari ko shi ya shiga da jin a wasan da ke ya kalli wanda ke da jidu ko da kai amma ka duba baka ga wani ba ka duba baka ga wani ba ga dubu ɗari muna muna hawa da ke za su yi amfani hmm. yawwa shi ne kan kadan eh. eh, kada ba ka dan haka ba eh. yawwa shi ne kawai shi ne kawai wannan masu ɓata maka ne wannan ba ku ɓata maka ne amma ba ka wanda kuke da shi wannan babu laifi kaga zo za mu haɗa competition tsakanin tsofaffi da yara yara na samun yi maganin su yanzu hmm? yi maganin su sha Allah bari a fara fara tsofaffi tsofaffi masu tsofaffi masu malam ne suna ana gariya suna neman su ce mana mutunci mana kuma a miskila ne suke kawo mana wurin aikin ce kada da kana daji za mu ware wani wani dama in ana kai zaɓen wani to su fita a sun gama nasu dole ne ne kawai zamu je fitar da in da haka ba sun ka fi baɗi mu ko dole ba za mu je baɗi ba ko ba ban da hmm? ba da mu je baɗi ba shi ko ba je baɗi hmm, yanzu zai ba a fara ai da nan shi yanzu ka zai na fara da fara shekara hamsin kai kana fara hamsin ko da wani kai shekara hamsin kai zama Allah ka kai ba ba amma shi ba yadda ka ara fitin nan gaba yana nan garar da shi na aiki ga ga mu zai ka kai hakuri ka bar wa in an zo karshe a bar wa tsofaffi masu kuma su san samu kaga an taimaka da mai kungiya eh Allah ran jima'a ta kun ce a gaba abin yadda za a tsara gaskiya ne ya kamata abin da ɗin ko ta samu kai Allah ban da za a duba inda za a yi wannan shi ne competition amma kaga ana koko kan abin ko waje hita ya wannan da ba dan ina na kamar da ba da ruwa ana kokarin za a yi aikin kowa ina kai zaman ku fice gaba da labari wannan akwai matsala kan ko kuma da ya dauke ku ko san ma abin da inda ka kai ba kari sai wani zai ga ana koko abu ko ana kokari yayi ko ana kokari yayi shi yake ce sai koma gefe wannan alama ne wani girman kai shi ya wuce shiga cikin jama'a bar wannan ma'ana imma talabar tabayyuni ko fi qulubi qalbi wa imma da madahihi ko neman ya su mutum ya tsaya ya dage saboda yana so a samu yaban sa to wannan dole cewa wannan da dare harabe harab min damihim da gudu daga dargensu wani baya zuwa aikin gona wani baya zuwa kaza wani baya zuwa kaza oh! to mutum shi ke bari dan bullo in za ka zo ka zo neman Allah da da kai hau kama da ta'azimihim ko neman girmamawansu mutum ya dage saboda yana so a girmama shi aw talab amwalihim ko na dukiyoyinsu saboda ma mutum aka aikata aiki saboda biyayen inda wani abu ta ce a hon da shi kai abin ka kawai kana neman yadda Allah ko a baka wani abu ko ka a baka ko a yi maka hanya ko ka a maka hanya ko a ragan maka ko ka a ragan maka wani wani abu ne kai aikin da kake kawo ne wani abu ne tsakaninka da Allah yadda Allah kake neman aikin dai ba kana neman yabo ba kana neman ka ba shi tsawon lokacin da ya da misalin shekara yanzu kusan an fi da na yara ya fi fito a fili duk da manyan ma za su da alaman shiga sunan a fili zai zo saboda a gan shi zai zo saboda kada a masa karmato zai zo saboda a yin abin da yansa in kai ka kana nan a mashirki mashirki kana nan kana zagin mashirki kana mashirkin kanka ne neman amwalihim aw hidimatihim ko neman hijiransu. mutum na iya koyo don da yana neman masa hidima yana neman abin nan ya kawata kansa a wurin wa mahabbatihim da neman su koshi ake ya ba su wa qada'ihim hawa'ijahu ko su su biya masa bukatunsa daga aikin Allah ne amma ya rushe aw talabi mahabbatihim lahu wancan wa mahabbatihim eh, yani saboda da san su dan akwai abin da zaka saboda kama san mutane an da shi ba na Allah ne ba ina aiki na ina kun ne ina da koriya ba ba a yi wani yana aiki ni ba na aiki dole ne na saboda ina aikin aikinsa ne shi ba haka ka yi aiki da neman da Allah haka fa suke da wannan suka ci duniya ka ji da ba'ar mai haikali aka ce yake siffata nan su kada ka rage kada ka yi ƙari kada ka ga wannan abu kila karami ne ba za ka faɗe shi ba kada ka ga wannan ka je ka fasa da ka fasa su ka faɗa nan yadda ka gan su kalma da kalma ina son zan yi hukunci da aka gaya masa ya ce haka suke eh, ce to yalla ya nan ko dutse suka fasa da sun kaure shi ya ke da su da bayyawa a lallaba a yi sulhu da su tunda kusan da ba zai yi ba da nan kuma yana girma ranar dakarun fa ba haka kuke ba su kuwa in can don ta kashe ɗaya kamar ka zubo fa'on to suka ta kan ta da ba to wannan ba idaye ne saboda kansu ba da in kun mutum na yin abu saboda na son jama'a don da suka ɓata masa ya daina yi to amma wannan ba abun da ya hana neman yadda Allah ne wanda ka ga ya fito daga ciki baya ne ga yadda Allah shi sai tafi abun shi to ta abun shi tafiyan sai da alheri daga zaman shi idan ba ta kawo da ka da ɗayan wa'annan ba ku ga ku shiga ba saboda akwai duniya a ciki ba aure ne da aka yi dan Allah ba akwai abin da ake talikin a ciki to sai ya zama babu abu kuma ka dole wa kai ai rashin ikhtilafi duniya da lahira rashin ikhtilafi malam bala'i ne hmm? shi ne haka ai shi da zaune da mai ita mutu jin wannan littafi dan magana da rage ba su shan magani ne a asibitin kenan asibitin nan ban kula ana ishara da magungunan ga maganin kaza ga maganin kaza me ya rage mana shan fa da ka'idar fa masu shiga daga cikin mu ka ɗauka ba da kai ake ba shi da mafifa wannan shiga halaka ya ɗauka shi ban da shi mun muna cikin da dubu kada kuma kowa da shi ake da ƙarfi ne ya ce bulala ce ta kan hanya fyaɗi yawon fyaɗi babba wa hawa da su dinga biya mata bukata yana yi abu ya dage saboda domin su dinga samun biyan bukata aw talabi mahabbatihim lahu ko ina neman soyayya su gare shi yana son fito shi ya samu karbuwa a wurin sau inda a ce ala ra'asin da dare ke na ce duk mai koyarwa yana da irin wannan masu koyarwa da ba haka ba tabbas da karantarwa ka kan ba tabbas ta amma a zuka ta ba ya gwagwa sai yi sa kusa gani abu ma ba ya ku ina kai yana kallon ya samu ina kai yana kallon me ya samu to kana ba kana jiran a yi ka mu kenan kullum muna aiki mu ba a yaban mu kaka sai na matsala akwai matsaloli domin bai nasara da za a ne ba ba a samu tanin ku ba inda ta haɗu ba a samu nasara sai dai a samu nasara ta nori da za ta zo sai abun nan za ta rasa nuri a ba ba tanin ku ba wayannan abubuwan a sake su wani karabu daga ina ka fara yau wato إما طلب التغير في قلوب الخلق في أسئلة وإما طلب مدههم واللهاب من ظنهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم أو ومحبتهم وقضائهم هوائجه aw talabi mahabbatihim lahu shikenan tara kowane ne da kan duniya ce don sai kai ne yanzu za ka je ka tsaya ka fasu a doron bincike ka yadda za ka samu siffatuwa da shi rayuwarka ne gaba ɗaya za ka ɗora a kai eh kaga kwas ikhlasi na da wala shi ne ke cewa da wancan da aka tambaye ke as'abu wa abishe in ikhlasi a wajen da alika ko wani wannan minal ilali wasu wa'idi daga illoli da barna masu fatawa allati والشوائب من علل والشوائب التي ارتبط متفرقاتها na illoli da gauraye-gauraye ɓanna Allah ya ɗauke da matafarraka to wanda an tara ɗaiɗaikun su ga su nan gaban mu ɗaiɗaikun su an ba su kalma guda ɗaya akan buɗa sai a dunkule ka gana an buɗa fa ɗaya bayan ɗaya to ga dunkulen su na kuma kila abin da za ka iya haddashi shi ne Minal Ilali, wasu sawa'i billafi, ofin da mutafarrika tara aka tara ɗaiɗaikunsu kowa irada kuma fi wallahi da amalihi ka'idan ma kana sai hukun guru ikhilafi shi ne wato dukkan ka tara su nufin wanda ba Allah ba tun da wancan talabu tabayin ina nufin wanda ba Allah ba da aikinsa ba na iradatu iradatu ma fi lallahi bi amalihi nufin wanda ba Allah ba da aiki ka ina ma kana ko wane ne ko wannan mutumin din ba zan zalin kula in lancin za a yi idan mutum ya gaba ma ya ga mutanen da suka haɗu ai ko za ka lafa daka yanzu a ce za ku gabatar da masallaci amma ka ji kishin kishin tabbas gwamnati har ka ba nan a shugaban kasa ne zai bude da kansa zai zo ya kaddamar da taimakon da ake nema ta da wannan akwai nau'in rashin eh, eh, abin za zama bada idan mutum na bada dubu ashirin duka zai bada wa huwa ala ga shi nan yana da martaba guda uku za a ɗauki martaba bayan martaba al'ula ikhraju ru'yati al-amali anil amali hada wahi ku kirga mana shi fitar da ganin aiki daga aiki kun yi shiru ya kenan shi ne aiki nan da abu na bada a su sai a bayani ko ba ɗan yi kaɗan mutum ya daina ganin aikinsa daga aiki idan kana aiki ka daina ganin kayan aiki zai yi ta inda za ka daina ganin aiki daga aiki kaga aikin da ka yi mashi maka shi aka yi yanzu ba ka ga masallaci ba da cikakken zaton mu ne da ke ne wannan magana da Allah to mu daina ganin zuwan nan namu da muka yi Allah ne ya zaɓe mu domin in ka duba babu yan gidan kwatiri dattawa dattawa da dama ba ma san su a nan an ka samari samarin nan ba ma san su a nan sai ma san ba su suna gida to kaga Allah ya zaɓe ka kan matarka yaran da suke zauna nan wasu su zuga iyayensu kuma iyayensu na na anguwa kaga wannan zaɓi ne na Allah to abin da Allah ya zaɓe ka yi maka abin me ina ka? za ka daina ganin zuwanka ga 'ya'yanka ka haihu ka farkatar su kamar shanu ka koro su sun futale ko ma an suka san ranar da zaka ka nemi ba za ka zuba da yada akwai bawan wanda an shi zai ɗauko shi kawo shi masallaci dan in ya ga baban ya da masallaci ya tafi harkokinsa zai sai ta lokacin da an tashi sai dawo yau baban shi ya zo ya zauna yana karatu tare da yana da karatu da bai karanta da dan gida ya baro ya zo ya zauna to amma dan shi kuma sai shi zai wuce ina da wasu 'yan matsaloli zan je wuri kaza kafin a tashi ba abin mamaki wannan ɗabai da rabu wannan ɗabai da rabu hmm? eh, haka eh, dama wannan abu ma make su wannan yanzu da zaka ce make su kam daga inda ka san Allah ne yi maka aiki ba sauran wanda zaka gani idan kai aikin ka gama sai da ka cewa Allah na gode ba za ma ka za kana jiran Allah biya ka ba tukuna da ka zaɓi ne na ma wannan aiki na gode wai tabbaje mutum na ji sahabbai sukan cewa manzon Allah in aka ɗauko baki aka ba su da wannan ka je ka ba shi sai ya zo ya ce manzon Allah na gode daga an na gode in ko ya ga baki ya zama shi manzon Allah ba ni wayannan in je in kai su masauki a ba ni su in kai su masauki in an ce masa gasa je kai saboda ya riga ya fa Allah ne ya zaɓe shi in ba don Allah ya zaɓe shi ba shi ma da ya ɓoye dukiyarsa kamar da kwa ɓoye dukiyarsa zaɓi ne daga Allah daga nan ba ka kallon aikin duka ba ka kallon ba tun da Allah yi maka nema wani cin kawo za ka ba za ka ga aikin ba amma in aka ce maka kana kallon kai karfe dole riya ba ka shige ka don da ba ka kai kokari har ka ga kai ina aiki tun shi da na zo na har zuwa magariba kuma wani lafiya da akwai na ba suna nan hayya wani abu ya shiga zuciyarsa ana sai ka kan da kanka ba ga abinci ka je ka ci abinci ka haƙura daga cin abinci ga menene ka ake ka dage wannan Allah yi maka shi daga nan za ka daina mai aiki tsakaninka da Allah ba ka ganin aikin da kai domin menene Allah ne ya taimake ka ya saita ka ya tsora ka kai aikin ɗai ba ka ba ka yi da bijin ka ta ku zo ku gani ba Allah ba ka wa da ya saka wannan sai an zo da bayani an gane ku akwai karatu a babin nan hmm? eh. eh? akwai haɗari amma wannan zai buge idan misalin wa'insa daga inda ka ga aikin nan da Allah ne wannan ka'idojin da za ka zai buge su za ka samu hanyar buge su a ruwan hanyi bari mu shiga ciki ga dai ɗaya daraja ta ɗaya a cikin da zaka gani tana da abin nan ka'ida ce ka ce ka'ida da wajen ta daya wal khalafu min talabil iwadi alal amali mutum ya samu tsira daga neman sakamako akan aiki kai aiki ta fita daga neman sakamako akan aiki halal sukuta kukuta daga neman biya akan aikin da ka yi, ko aikin da ya yi

da biyun zai gano mutum ya kuka da ya misali yanzu da a ce maka yi zuwa masallaci nan kana jiran albashi saboda ka daina ruwa sai dai in ya shigo naka haka inda zai shigo ta abin nan din kaga mutum in ya daina tunanin biya ai kaga ba zai ga cewar wasu mutane su fashi shi ba wasu mutane su biya shi ba wasu mutane su girmama shi ba wasu mutane su abun nan ɗinsu ba ba ina yi ne da kaga ba neman ganin biya biya ko ba biya shi da kuɗi ba yi ah, eh, duka biya ne ai misalin mutum yana aiki ba ka in yi aiki yi aiki sai ke wa har yanzu ba a gani ba kaga biya shi nan ai ba sai an ji aka da kuɗi ba misalin ce to ka gani kaza ni ne kaza ba ka ji ɗalibai ta ni na kawo ne fara karatu ni na kawo ne fara karatu ni na kawo ne fara karatu a ah, to yanzu kake a biya shi ko ba da kuɗi ba a fi jama'a nan saboda hanya su ne aka tara nan jama'a ya ga yana neman giya har ka yi wa mutumin hanya ka ce ah ne ba ka zo ana ku karanta a wuri kaza ka gan su da littafi a wama malu bai ana ku karanta a wuri kaza shi nan sai ke zo mu je su gani ya zo ya karanta a yi ji daɗin karatun ya ga ya gane wani abu sama da haka to shi kenan ƙarshe mutum ya tafi yana nuna mutum da shi ya kawo shi ainihin da ba shi shawara a dinga zuwa da suna neman biya to nan za ka fa abubuwa da yawa kafin sharhin ya zo amma dai maudu'in ya gano mutum daina neman ganin biya alkhalasu ya kuɓuta daga ganin neman biya ta ai na ɗanka da ya karatu aji ina karanta qur'ani da kyau yace aure aure kaza to yanzu ya ba ni man kai ɗana ce mu je to shi ga naga ta ni na janyewa ne ma ni na janyewa ne ma me zai ka kyale shi kaga yana neman a biya tare da shi aka haɗa aka yi abun shi ya kawata abun shi ya ɗaukaka abun har mutane suka zo suna karɓawa yana neman a biya shi hmm? a goje masa dinga faɗin abin da yi ko a kirga shi daga cikin mutane kaza shi ne khalas min talabil iwadi mutum ya samu kurkuta daga neman lada neman biya biya na ana iya biyan mutum da yabo ana iya biyan mutum da kaza ana iya biyan mutum da kaza wanda zoli an yarda da amali sannan mutum ya ƙi yadda da aikin ya sakko daga aikin yadda da aikin da ya yi shi wanda abin da ne su ai an gane na ta da gane ba tukuna na baya gano na ɗaya ganin ganin aikin da mutum ya yi na biyu rashin neman sakamakon aikin to na uku shi kuma mutum idan ya da aikin annuzulu ya sako ya janye da yadda da abin da yi kada ya ga abu da yadda jini Eh? wani ba ke bai gane ba ba gane ba ana duk da buga misali da mutum ba kuma in yi misali da kai ka gane ne don haka na mutum ba zai ga yarda da abin da kai ba kada ka ga ka yake haka tafi kana na yi kokari sai sa ai na yi kokari duk inda nake ni nufi sai na sai lokaci da wannan nan wurin ni ka yi kokari ka yi da abin da kai kenan ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل da ya girgiza gane yalla wallahi kada ki zaton na yadda da ke ƙarfafa ayin wannan abin da kai zuci kama na yadda da ke da ya girgiza gane Allah kan kawo lokacin da ya bi abu ne fa da shi da cikin masallaci na fi tsaya kan na aya sai liban ya karanta ya tafi ya tsaya yana ta jirgin mu ina kaza kaza ina ta maimaitawa ya gaji yana son kashe masallaci kuma abun sa shi ma je dan kwata mace sai gano fitilan abu hanifa ta man kaɗan ya ƙare sai ce da buɗe tsohon nan in cikin ta ƙare ya tafi yadda ba sauran ƙarfi ta yi ba shi da fitilan shi ya ce aka zai tafi shi ba shi fitilan ba ta ƙare ba yana tsaye a nan gurin yana maimaita wannan magana kaga Allah ne bayyana shi ba shi bayyana ba da ya san ana abin da ya da gari ba

har zubin ka ya dame ka kana kuka a kansa ka yi ban ne wannan sai ya ce wannan na ƙarshen na zai tsaki tafoki guda uku da ma da zubin ai sun fito ikhraj ru'yat al-amali an al-amali wal ikhraj min talab al-awadi ala al-amali wal nuzul an ar-ruba bil amali يعرض للعامل في عمله ثلاثة ثلاثة آفات illoli kuna bayyana ga mai aiki ya wardo ainihin salatu afati illoli uku na zuwa da amili fi amalihi ka lura idan kana aiki za ka samu matsala uku ta juyo kankan. matsala uku in kana cikin aiki in kana lada ka samu matsala uku kuma dukkan da ta su illa ne hore ko ya tafi ganin aiki eh illa ce kana aiki ka dinga ganin kai ganin ta ru'yatu ru'yatu ru'yatu al-amali to kada ka kalle shi wa mulana ta tafi da hanyar aiki muka yi hange irin biginta da irin wani kokari zai na ganin sa ina ne ya aiki da talabal iya da alaihi da neman biya a kansa kamar tarkifin su yi wani nan guda uku darajojin mutum kada da ga aikin kai na farko kenan wanda la haɓa ko mai wannan gida wa talabal iya da alaihi da neman biya a kansa kada ta da yawa da alaihi shi na wannan zai haɗa ruƙuyar ta duba mulahazatu kamar ta asiri ne kana iya ganin abu da ido ka kula masa ido kana iya yin abu kana kallon shi haka da fa abin da zai can mulahaza da fa aiki da na yi a can to mutum ya bar wannan da talabar iwa da da neman biya a kai a biya mutum ba bai kuɗi ba ba ya ba bai ba shi ko da yake da aljanna da ya mishi za zai a lokacin da ake mashi magana abin da ya yi sun je bikin ake cewa kai ne kamata kana kaza kana kaza ko da kaje kai ai abin da shi ne addini tarbiyya ne hmm. hali ya bikin wanda bai ma san hmm. bikin ba ma ya da laifi ne ya gidi ya buge kalmasa ta la ilaha illallah amma kina da shi ya ma to ai malam irin wa'annan sai dai gane Allah malam kamar da ke ba rashin zama wurin karatu akwai bawa daga cikin bayan Allah duk inda aka ɗauki masallaci aka kai masa hujjara to malamin da ke tare da shi ne yake ce maka yake ce nake cewa wata magana ta shi abin da ya zo shi ta yi a masallacin nan ta ba shi ya yi finishin ɗin masallacin nan ce ni ba mu da bukatan finishin ɗin masallaci muna da bukatan sama tsorawa muke so a lokacin muna so a tsora mana mu gama jinin mu da wurin mu yan kauye ya kwai na zamu rayu in aka yi mana maganin ruwan haka ya ke mu sai ce to shi ke gaskiya kafa yake ba bai tare na ce ni ko ba za a yi ba sai ce malami ce ko malam a karɓi kuɗin ka je kai wancan aikin na ce a'a ya yi shi na cikin eh? in tsautsayi ya jefa ita masallacin nan da wanda igai ya toshe bai ce mu je in ga masallacin nan zai ci da gari ba ta gaba ta mina ku ba na so sai ce to shi kenan yanzu zai ce a nuna masa sutton da za su jibge tayar din nan ran da aka tashi su dai tayar ba su yi ran da aka tashi yi sa'i ba su yi yanzu da shi kana bai tsakanin da akwai wanda aka zo ka jirgin tayar duk wanda suka sama sarki sun san inda ka fara jirgin shi sun fara kawowa ne sai na ke cewa Allah ya saka masa da alheri sai ke ai wannan ko baka ce masa Allah saka masa ba Allah zai saka masa shi malamin sa ne ke faɗin haka ko baka ce Allah ya saka masa ba Allah zai saka masa dalili hakan ce a akan yawa ala ibadillahi salihin to shi salihi ne yana ciki sune mahallin shafi فحدث وانا هاسان دبا كرافون وغاربا كنت حدث يأيه وانا استنبادي إن جي كتب وعدا عباد الله الصالحين دعاين زي فعبدو وانا صالحي كشينا صالحي كيف هو قيد وعين كوك وغل الدنيا وعدتنا ما خدو عين شتو عدا عليه نجي to ku jira wannan muna magana ru'ayatuhu wa mulahabatuhu wa talabul ayyadi eh, eh, eh, alayhi kada ɗauki kuma yankan yayi wal zahu bihi wal zahu bihi wasu kuma zai ilaihi zai zama abu ɗaya ne kaga ya maimaita a yanzu dai darajojin nan guda uku muke son za a kwance su ɗaya bayan ɗaya don wannan ba a yi karatun ba mukaddima ne shimfiɗa eh a guda mutu ne in ka duba an fatu ɗin a yi ru'u ya ta huwa da lahabar ku sakamanka a wurin Eh, wa talabal iwada alaihi kaga guda ɗaya kenan wa ridahu bihi wa taqabu ilaihi a da take da ga ne an fito guda uku guda hudu sai can darajojin ne yi tarkishin su yanzu jama'a aiki a gaba in kun gane waɗannan to ga sharhin daɗin bayani a kai tun da wancan bayani ne fahadihi da ko fahadihi ne ففي هذه الدرجة أول مرتبة يتخلق من هذه البرية فأني دولا أولا مرتبة مطلوب زي يعني من جد زي في تدقى أولا مصيبة أولا درجة تقرقنا مطلوب زي من جد زي في تدقى أولا مصيبة to da ya za a fita da wannan mafi yanzu mafi ba ce zama ma ke wai ga ciwo mun gan shi an yi tsakanin an gano shi ko mutum ya ga aikinsa ya duba aikinsa ciwo ne ko ya nemi sakamako a kan aikinsa ciwo ne ya yarda da aikinsa ya nutsu da shi ciwo ne ya mafuka da bayan nan ciwuka to mutum zai iya fita daga wannan masifa don wannan masifa masifa sai ta kafa aikin mutum na wane wane wane ne sa yi tunda wannan masifa ta ɓata rayuwar mutum ne kana ganin kai malami ne kana ganin kai mai ibada ne kana ganin kai mai kaza ne alhali zero mutum yake zero tunda wannan aiki in bai ke ba ibada duk da mutum yake ba su ita za ka yi abu ka ganshi ko za ka yi abu kana zo daga gare shi ko za ka yi abu ka yadda da aikin ka kai yayi ma yayi ainihin a wannan martaba ta farko mutum zai iya fita daga waɗannan baliyoyi kaga tabancan da jera da yadda ya dunkule su a nan ga hanyar maganin su hanyar mafita daga kowanne kuma ya sake tace sai ba ku irin wannan ainihin tacewa na guda uku a kafar. ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية فالذي يخلصه عبدالله بل تقدمتم بدون بلائي بالرقية عمله ماشي هنا فرقوبة آه، أكثر ما بتركيس مشاهدة قول منة الله عليه هل جتعد عدمتم وفضله في في تاوانك وتوفيقه لهذا دافده فبدنا انتظر لنا نتجه به aikin zan yi ma aka yi daga inda ka ga kyautar da Allah ima ga ɗaruruwan wanda kuka taho tare ba wanda ke da ita ga ɗaruruwan wanda jinin ku ɗaya ba wanda yake da ita sai Allah ya zaɓa to kenan kai ma ba jin kanka da ba kai ka dama ka ga dama ka dama ka ba ka tsaya ɗan ka gaba da inda ka bullo inda ka bullo a gidanku inda ka bullo a kabilarku inda ka bullo a kaza kalli yadda Allah ya daka to in ka tafi kana wada ibadodi ne sai sai idan ta abin da kai ce kai Allah na gode ma dan kana magana ka ko wani sai kai yi da dan ne ko kaji ka kaji Allah wallahi zaki ne na Allah ku tsaya ne mu gode wa Allah ku bi Allah ku gode ne Allah

yahuwa haka eh shi ne eh, eh, shi eh ya samu to ko wannan mutum mushahadatu li minnatillahi alaihi wa fadlihi da falalasa wa tawfiqihi da da ta lahu a yanzu za ka da muna wajen takwas da minti goma ko duk wanda ba mu fallata ba ba falla amma ka ga mun yanzu zaƙin karatun muke ji yanzu labarin da za ba shi da labarin labarin na ibo da wannan karatun hmm? abin da wannan karatun tun da an jima ba ta tsaya muna jin zaƙin zaman muna jin daɗin zaman wannan ka ga ta ce daga Allah kan da ka mun yi da ba mu ga mun yi kokari ma mu wajen ta ba da mu muke sallah ai mu kada ina Allah ne be mu da Allah ya ga dama da ayoyin da masallatan tun tun da ga mun yi sallah ko ta har kafa mai kallo ya tafi kallo Me cin abinci ya tafi mai cin abinci wanda zai tsora ibada ya je tsora ibada tafaddu wa tafi kihilahu wa annahu billahi la bi nafsihi wannan abu da yi ya yi shi ne da taimakon Allah ba da taimakon kansa ba hmm? Allah ne ka dubi inda mutum da Allah ya sauko roka. wani kafin ma ya zo an fara sai masa hmm ka ka kashe kanka hmm wurin nan tsanani ike da shi mutanen da bagin mutane suke mutanen na kara suke amma da ka zo kace ai ta zagi zagin yayi wannan ta kura wani sannan ka kawo wa annahu billahi la bi nafsi da yadda Allah ne mutum samu wannan ba yadda kansa ba to kaga yanzu to ya zaka shiga aikin ka ka ga aikin ka kai ba zai zama ko kan ka kala ga sama ba ni ne ba yanzu dai ba ka gode wa wanda ya aiki domin ya ce la in shakartu la azidannakum to Allah ga godiyar mu Allah ka daka mana wa annahu innama awjada amalahu mashi'atan mashi'atan mashi'atullahi ganin daman Allah ne mashi'atan mashi'atullahi au da amala amalahu ya jatta da aikin sa ganin daman Allah ne yasa aikin yayi da Allah bai da dama ba da bai yi ba mu ma da mun zama kamar sauran ya zai ta ta bi da da su sun tare suna kallon bango TV ko ko kun sun ta suna ta kallon jin a kwallo da Allah ya ga dama kai ma da aika cikin su da an kai ma da kasan wayanka sun da kana da kuɗi bisa wayan ko sanin yadda za ka iya sayi wato da haka da kawo da fifi ka haɗa kamo nan kamo nan ka haɗa kai ba ka tsaye kallon ka sai ga shi Allah bai yadda da kai ba zargin ne kallon maka ke to sai haka nan wannan abu da Allah ya zaɓe ka yi maka bai bai wa Allah da Allah ya ga dama da ya yi ka kamar sauran sun fifita kallo da su bauta wa Allah sun fifita su kusan kwana suna buga ko suna satin ake ko suna wasau su kwana suna wasau haka Allah ya yi so wani kuma ya kwana kiyamulaili kai ne kwana kiyamulaili sai ka gode wa Allah sai Allah na gode ma da kafa ne yin kiyamulaili ga ɗan uwana can ga ƴar uwata can ga wani ne su kuma suna wasau suna wasau hmm? na eh alala haka yake ya in larabci yayi ya yi in yayi da larabci wannan kamar yaren yan aljanna kenan kaga kuma shiga aljanna sai kai wani aljanna ba yake mai babu wala wani abu ne daga Allah to wannan bai daga duniya ai an kama ta akwai aljanna a duniya wanda bai shiga ta duniyan nan ba shiga ta lahira Duk da yanzu wannan ba sai aka kuma aljanna ka shiga shi dai ne ko wannan littafin ne muka yi idan kuka wuce kuka san da dausayin Allah ana cin abinci ko ka kuce ka zo an gwanna abin da ka gaba sai ka ji ana tafin abu ya kici ya kicin yawa kai ma ko ka shigo ka ko ka ga wanda ya yi maka murmushi haka ya maka wani kallon abun nan haka kana tsalle kallon sa daga nesa yake kan matsaukata ka gani sosai wannan ya yi dafa baka ta abinci wannan shi ta kai baka sha da sai Allah ka sha da kai kiyo kyauta ce daga Allah ka ga ko Allah ya alhamdulillah alladhi hadana li hada ko ba ke wani dan wannan nake masa ina kafaro ne nake masa kai da wani magana kafa ba shi ga mai sallah sai ke ka bani fatawa in sallah nake yi Allah baka fatawa mai sallah yace da idan masallai da yace gaskiya na gode abin da ka faɗi mai wallahi na ji daɗin da na yi shi ga sallan nan da ya shigo ya banne ina alwala ya shigo ya tsaya yana kirga sahu yana kirga mutanen sahu ya je ya kalli har na shigo bai iya kammalawa ba ko na ishe wala kuka ya tuna su ban yi ba ba na wuce da ne yana kallon can bayan Allah na tattawa shi shiga ciki fita daga sai kike daga nan ya tafi yana kallon ga an tara masu haila a nan sai an tankwame su daga sarauto mafi yawanci ɗaiɗaikun su suna ta karanta littafi nan an yi kaza ce kai kai na gode abin da ka sami na gode wa Allah na gode maka da ka sani bai ne in sake sallana ana yi kasar to haka ba kai kai san ka ba Allah ne wani Allah ne ya fani ne masa kawai a shi ne yake kai ke je ka sake je ka sake sallah je ka je sallah ka sallah ka kace saboda haka nan wannan kyauta ce daga Allah Allah ne ya zabe ka sallani dan uwanka ko ya uwanka da wasa kai kuma kana kiyamul laili sai ka ce Allah na gode ma da ka ga dama da ka fani cikin ɗan wasa din nan أو جب عمله مشيئة الله كما هذا بدأ أي شيء كما كو أنما جنين نفق النفق رؤيته رؤية العمل لا مشيئته بعدين داما فنيبا هو كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لو كتب ما hai kuma ta sha'una ba ku iya zaɓen wannan aikin da kanku sai Allah ya so mahalikin kowa da komai wannan abu zaɓi ne daga Allah kaga mutum ba ga aikin da yi ba kada Allah ya sa kai kaɗai ka dinfa ko wani aiki ka dinga yin fa ka dinga yin fa har ka ga ƙarshen fa yi Allah na gode a kai kuɗi kuɗi na ba su iya yi ba duniya da mai ana kai kai min na gode ma ka ƙara min da aljanna kada akwai masu ilimi kwata ka ko ninkin ka amma sai kyamama mutane suke yake amma ba su ba za su iya zama tsakanin talaka ba wannan bai iya wanke rigarsa ba wancan ya wanke kaza wannan bai ne kaza su zauna a cikin jama'a a taba musu magana ai Allah ya da wani yaro ne na jin ana cikin da ya Allah ya mhm, ba kamala yake wa ne ne ba ke shekara kanawa ke ina cikin duniya da shekara na kaza kenan tun da dai a lissafi an haife ni shekara kaza ko shekara kaza shi tashi amsa ne ka min wannan tambayar ke tashi daga samun na ka tabbata shi da abokan ce ni ba malam dai ba ne ce ni ba tambayoyin da kake wa malam ni ba za ku ba yanzu nan muna da tashi mu tabbata ce a awalin ba za a dan ce ba ce tun ba kana kan ba ne ta ba ta izgilanci ce ce gaskiyar ka malam wallahi ku je ku yi wa malam wannan tambayar sai ba da amfa ko ya bai karami Allah ya bashi hmm? koye ke ya nan karka duk wannan ya ta nan ke za ka samu kanka koyarwa to lokacin da aka zo irin wannan katsinci kanka haka ta ba dariya idan ka zauna ka mutum malami shi likita ne yanzu idan ka zo gaban likita ka ce masa ainihin ban da ya ce wanka ya ka a zakari na nake bude ba ka masa dariya dole sai ka faɗi ciwon ka ba ga wata mace ta zo ta samu manzon Allah ta ce masa ainihin Allah bai jin kunya gaskiya ko yake eh yake to mace tana da yanka in ta yi harbi ita ma ta ji kamar yadda namiji zai ga yana tarawa da mace ita ma da ana tara ya ita da akwai wanka a kanta har wata karfe ta kai Allah ji kan an tarawa don a jin kunya tambaya ka dina su to haka to a lokacin nan kai kuma ka tashi kada ka dauka an wula ka sai dai kawai za ka ba jibi kai kai gaske biljibbi kullum ne za ka iya faɗa masa

da ayo suka hujja da su wancan ma ayo suka hujja da su wannan ne ya dauki bangare, ya ba ɗaya bangare wancan ya dauki ɗaya bangare ya ba ɗaya bangare shi kenan sai aka samu matsala al-islamu kullu la yakjinsa kaga anan ka dangana wa komai Allah zai ma amfani ba ga dana ganin aikinka wa annahu ala mahaba cewar shi dinnan kallon Allah ke yin komai dinnan makami ne zalla ba an da fi ilahi ayyukansa da ike aikatawa ya yi ba na aiki ya yi ba na ibada ya yi ba na kyautatawa ka shi jari kamar motsi ne na itatuwa wa hudu da riyahi da bugawan iska wa annal muharrika lahu wanda ita tafi da shi da yahu wanda ita tafi da shi ba shi ne yi kamar nan ba an kaga iska na motsi wani da shi motsa sa to kai ma da ka tashi kai motsi za ka ibada Allah ya roƙo ba Allah ya zaba maka haka to ka na baka da katabo sai da biya ga Allah wal fa'ilu fihi siwahu mai aiki wani da mai aikata masa da da ya ma za a ce ka tafi da gida ka wuce wannan masallaci ka wuce wannan masallaci ka wuce wannan masallaci nan kake so ka zo kaga wannan wani zaɓi ne na Allah kuma ka zauna kuma ka haɗa sallah da ruwa mutane neman inda za a yi sallah da wuri mutane da neman inda za a yi kaza kai ku ce inda ba a yi da wuri ne can za yi wa annahu mayyitun kam kan matacce yake wal mayyitu la yaf'alu shay'a sai an aikata masa wa annahu law khamliya bi nafsihi mutum da za a bashi da ransa shi kadai ba shi ya ban an ba shi lafiya sai da kaiwa mutane shi bari ba shi dan kwanda yawwa in kai ma shekarun kuɗi a baka wa nafsuhu lam yakun min fi'li ah bai ba wa annahu mutum law khana wa nafsahu da za a bashi da ran fa al'amara da su'i لم يكن من فعله فعله شيء لم يكن شيء من فعله فعله وانا قالوا بلحكة فجوانا عيبكة فجوانا عيبكة فجوانا عيبكة فجوانا عيبكة فجوانا عيبكة فجوانا عيبكة مطمئنة لولا ولا تكلمي الى نفسي من طرفة عينك كذا كبني دارينا دي دي دي كيف تاون ايدو ان كبني دائتا الله عادة عن ذاتي كلمين ما دانيتا فهو ده كان انه لو خلع wa nafsahu da zai kaɗai ka da ransa kaɗai ba Allah lam yakun shay'un albatta min fi'lihi salihi a shi aiki ne da shi ba don haka ba zai gan shi ba ba zai ga yayi kokari ba fa inna nafsa jahilatun zalimatun mutare ɗabi'ata jahila ce kuma azzaluma ce tabauha al-kafalu halayyar ta lalace dan aka bai san wahala musamman jahili bai san wahala shi yana ga ya yi wayo ya yi wayo ya saka ya saka shi kenan ya ishe shi shi Allah shi wayo bai yi ba kuma lalace ma bai yi ba sai dai yana son kan faɗaɗe duk inda wata fa'ida ta ce to za ka ga yana nema a yi ta. Yanzu ya dange da fa'idan shi ne. fa inna nakwa jahilatu zalimatu tabu'uha al-kasl wa itharu shahawati da za zaɓin sha'awa wal batala wal batala hutawa hutawa hutawa zaka ga ana aiki wanda za su zo su same ka kai aiki tare in ka zo ka zauna za a hira wanda za su zo maka da ba ai za ka da duk mai aiki ba sai suna idan ba ka kira aiki kawai amma shi ko wancan babbal sai lokacin da ba aiki sunan zai zai dane ka da surutu da abubuwan marasa amfani duk wani da gana da za ka za ba ta da amfani in ma masala hafa ce ko masala wani abin da bai da amfani amma ne aiki ne kwazo da bai da muka ba an gama aiki an gama aiki a tafi shi ko wancan shi zai zai lokacin ne ya cika ka da surutu ya cika ka da bayanai ya cika ka da menene bayanai ba aiki wannan ɗabi'a rai ne ba kowa ya san ransa na irin wannan ciwon ba annafsu jahila ko balima tabuha al-kasal wa isaru shahawati wal batalati duk inda ba ke yake duk inda babu kaza ta rai ɗabi'a ta tana nan wajen wa mana manba'u okulli sharri rai ita ce mafukuban duk wani sharri duk sharri da hatsari da rashin samu abuwa wala da gare ya taso wa ma'awa kulli su'i makoman duk wani mugun abu ba da ni ba wa ma kana haka ba duk abin da kasance haka kuwa lam yasdar minhu khairu duk wanda ke zama abin nan ne ɗabi'a salama ce sha'awa tsada kayi da da alheri da zan da wannan. Eh? amma ki ya kamata duk abin da zaka kira ta kai yanzu da ake zukatan al'ummar mu suna da zukata na addini zukata na musulunci haram ai duniyar nan ba inda ba za mu je don Allah ya ba mu cikakken addini Allah ya ba mu addini ne farin jini da kansa yake ya kasan kawai sai dai mutane da su da zo nan muka yi wani lissafi ko kuma tun ran nan muke wannan lissafi muka ce ka san ka ce akalla a garin Kaduna muna da masallacin juma'a zai dubo daya jihar duka wani sun ce ya fi da dai dubi nan kaduna ka dubi Zariya, irin su kafansa irin su manya-manyan birnin gwari ma tana da ɗan girma da sauran duk garuruwa na kargan nan manya-manya masu jama'a in ka duba masallatan juma'a ka haɗa gaba ɗaya ka cire ba bambanci za a samu masallaci dubu ɗaya a kowanne masallaci da noma buhun masara ɗari biyar ga ɗari biyar sau dubu ɗaya zai baka dubu ɗari biyar bai kaga ana da masara buhu dubu ɗari biyar wannan buhu dubu ɗari biyar da za a ce a mai ike da suna kowanne buhu mu ba shi ashirin da uku dubu ashirin da uku sai dubu ɗari biyar ya ba mu biliyan goma sha ɗaya da miliyan a hamsin mu ajiye su mu je da su zama komai da su hukumar wata ke nema biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari biyar kuma ba tare da man gida ba da wasa za a yi wannan wasa cikin wasa wani ma bai samu ba duka masallatan wasa. kuma inda muna da irin wannan haɗin kai ƙarya ne da gano wani kuma mu je mu fita ta wajen jiha wata shiyar da muke so za mu shiga ciki wani ya koro mu tun da kan mu haɗe shi ka ya tsayar da dubu da miliyan ne neman ka. wani matsayi su karan ku masu sai sun ba su mu. amma ka ga baro haliman tunari ta ko biliyan goma sha ɗaya a daha wanda mu musulmai nama ne kayan mu ne muka aje shi a haka da miliyan ɗari biyar malam ne aiki za mu sa a gaba ba zai yi ba sannan a samu mutane masu amana shugabanni masu amana kuɗin na nan su suna neman su yi mana aiki kan masu su nemo su ƙaro su gamu da wannan in a arewa ne muna da jihar goma sha shida mu samu wannan goma sha shida nan da shekara goma sai mun zama wani abu hmm? nan da shekara goma ko kuma da lokacin man tunani da kada a kuma ta zauna dai ta hayyar walakin la ruha liman tunani babu ne tana magana da matattu ne subhanallahi yau ko za mu jira da wajen wani masallaci yau ko za mu jira wajen wani mutum da neman ya mana wurin ibada yau ko za mu tafi wani asibiti da ba za a yi shi ba a ce ga likitoci a biya ko abin da ya samu za a biya ko abin da ya samu idan muka ɗauko bako daga wani wuri to shi wannan za mu biya shi irin kuɗin shi da zai iya wa akwai kwastan da ba mu da shi sai mu ɗauko daga inda za mu ɗauko ina malami ai don yake mu je wani asibiti mu je muna neman abu makaranta ko wasu makaranta ce ba mai mu yi ba wannan noma da ake gani kadai kuma da shi ba wahala muna da ba ma ko da mu ba mu da shi kowanne ka taɓa mai rijlan wa yakhra ukhra eh, yuqaddimu ukhra ma ana jiran nan da ba za ka da shi kenan komai ya tsaya yaro in yara ne ba muke fitar da su in yara ne kucin kucin kucin kucin muna wasa da su muna ne da su ba ake tafiya da yan manya manya kamar taurari a cikin daya bayan daya haka bai ya tsamana ce duk a jiki a kowa ake buhu ɗari da su ne yake da suna sai da kunya ma ce ɗari biyar muka to amma mu ɗauka a haka kuɗin da masallacin jumba za su iya nuna wannan kuma akwai filin da za a samu a yi haka da zo na yi da su an kwashe da zo ba da musamman an kwashe ba inda za ka samu mutum ɗaya yana da gwamna kilomita hamsin amma masallaci da shi ya sai wurin ya yi masa takardu ya gama dukkan kome amma masallaci bai yi ba Kuma da amma ya abin da ma da ko ta kai a'a mu ne taimako mu ne taimako mu ne taimako kuma da yi taimakon masallaci mu nemi taimakon masu masallaci sai wallahi malam lalace bai yi ba jahilce kuma ya yi illa وما كان علم وبقال وهو منبع كل شر ومأوى كل سوء وما كان هكذا لم يستر منه خير ولا هو من شأنه الخير فالخير الذي صدر منها alherin da ka ga ya zo daga rai inda ba kuwa min Allah ka zo ka bai da aikinsa ba ba zai aikin aikinsa ba ya kwakuta daga wannan martaba ta daya wa bihi go eh, innama huwa min Allah billahi abin daga Allah ne kuma da taimakon Allah la min al-abdi wala budda kama kala ta'ala ba makawa kamar yadda Allah ta'ala ce ولو دا فضل الله عليكم ورحمته ما بك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء in ban da ba don akwai wata kyauta ta Allah da ya mutu kuma wa rahmatuhu da wata rahmatsa da ya lulluɓe ku ita ma zaka min adamin ku ba wani da ba cikin ku da zai jaru wanda dukkan zai ya san zaka Allah ya shi abadan wala kulla Allah ya zaki da yasha Allah ke kake dan bai gada ba duk ala janna alhamdulillah alladhi hadana ali hada ta akwai ne da muka samu aka mun kai martaban mun in kaduna, ka don mun in ce arewa shi na Nigeria haka ai ne da dole mu karanta alhamdulillah alladhi hadana ali hada sannan kuma duniya ta ce eh ai wannan ba mu ne ba ba mu ka tsara ba wanda ma ya rubuta littafi dubi inda ya mu da shi shekara kan ɗari bakwai da ɗoriya tsakanin mu da shi wannan tsari ne na duniya ne tsammanin ka ta ka ɗaya baka fahimci wannan don ba da shi duniya ta dai mutu yana za a yi musulunci mu kalli kuma da yawan yasa Allah ta yi ina ne inda jahilci yake mu duba damfara makaranta mu damfara asibiti bayan Allah na biya manzan Allah gashi nan kuma kuma muna jiran Allah biya hmm? ka je arfa ka arfa malam ka ga abinci ka ga abin sha ga ruwan sanyi su wa'annan kawai suna ne dai Allah zai biya su haka ne man ka kalli ne da ne ne ne ne ne ne ne ne ne ta fana ko yanzu wani nan yake zai tafi da mu yake da mu abincin isha wannan wannan musa ko ko bai daukan nauyin mu a nan da yake ake bashi in ko ka kira daukan nauyin mu kan kariya shi kenan hmm? duhu nawa za mu ci na shinkafa ruwan zuban sa kadai ka tusa dokar tsosa malayoyi aka tusa dokar tsosa Eh, sai dai a yi dubana nan irin rabon kuma nan sai ya kawo hannunka da cokali a zuba ma kai ma in gobe ma jin ce na ciyar da ku ku ce ku gobe amma ba kowa ya saki cikin sa bai sai koshi to amma ka ya fa alfa duk lokacin da kuka an ce biliyan biyu ne yau ko an ce amma malam za ka san da abinci gashi nan a banga lokacin muna baki in ka kakar kwali guda daya ga shinkafa ga rabin kaza ga yagon a ciki ga aful a ciki ka karbo sai ka je ka fashi ka ka karbo guda biyar saboda akwai nanu a gida akwai manta a rumfa sai ka je ka ta da manu da guda goma sai na kai da su kaga da duk za ka turo su Najeriya sai ka turo kowanne ka buɗe ka shayar ruwan kuma sai ka je maka koshi ga apple ga shinkafa ga nama sannan ga su guda biyar yanzu kuma da abinci kira mu muna da shi kuma mutanen na sun yi ne don neman Allah ya yarda da su ina ma al'ummar duniya su koyi darasi daga wurin wanda ya ga ita da ko abinci aka sai da aikin Allah ne kake da to ba abinci muke nema ba masallaci muke nema ba ba masallaci muke muna neman inda za a dinga magani wa bayan Allah kuma asibitin da za mu yi dawa da shi za mu ba kowa da kowa magani kada da san annabi Muhammadu shi ne babban rahama sai aka ce wannan abin za a yi tabbatar da wallahi ma za a zuba kuɗi a ciki za mu iya yi da kanmu za a yi ne domin wancan duk wanda da irin wancan abu da aka da ake an yi na tabbatar muka za a samu mutane da dama in zai mutu tafi duk ta a fata ko za ta bace musulmai da wannan ce ni a ba da a rabi a kawo wannan ce ni a ba da kashe ɗaya bisa goma da wannan ya mutu ba da ne gado ba zai gada kowa ya wadatu da zuciya a inda a karfin abin nan ba a tara taimako ba kowa ya sa ido mun sha wahalan tarawa ba san safin sai da da dalili na badala shi hudar da ya raba amma in an tara aka raba ba za a ce da kafo a raba da shi to za ka kuma shi ma kawo ban da kansa har za ka ga mafi yawanci da za a ce a tara kaza a tara kaza sai za ka san da ne tara wannan yake nema ko kuma ya shirya yana fari da asyafa wata kungiya da za a gobe an masa magana ya da za ke yi da shi da jama'a jama'ansa duk aikin da yake a wani da ba gani shi ka tara kuɗi kaza shi ka tara kuɗi kaza shi ka ba zai yi da yin magana wa qala tabaraka wa ta'ala bi rasulihi haka Allah ya faɗi wa manzon ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يا رسول الله إن كنت بعد الله يا كفا كفا النبي بكانسا يا أوتا كانسا عبد yake مملوكو بعد dan Allah ya tsare ka ba irin ka ka da ka kusa ka bi ra'ayinsu sun da duka ta ko ana wannan ya ce wacce ta ce wannan su ce wannan su tafo ma wannan tafo ma wannan tafo ma kai jaraba tsayar ka koma gefe ina wallahi ya kaya sai da kwaci da aka wani zance annabi usmanu ɗayan bakin usmanu halifa radiyallahu anhu haka ce ɗayan biyu da ka kaje mulki ko ba mu wani mu kashe ko wani a cikin makari ɗayan biyu ko zai ka ba mu mulki ko ka ba mu wani mu kashe ko na uku mu kashe ka yace sai da ku kashe ni ba zan ba ku wani ba dan ba san ku ne ku ba ban san wani laifi da yi ba ba zan ba da shi ba mulki kuwa ba zan sauka daga mulki ba Allah ya kora ni in gudu da aikin sai na ajiye ba zan taɓa jiya ba sai ku kashe ni suka so za ku ba mu kashe ka wani suka kashe shi ya mutu da imaninsa don haka ya ce tsara in dai in sai da ra'ayi ba sai wani taɓa ba in kana tafiya ka tafi in kuma wani abu kake so ka kulla abin da zaka kulla da Allah mun kuma roƙon mu Allah ka kashe mu da imani amma canji babu ko da abin da ya karu da kullum zaka karatu yake kuma duk abin da muka karanta ko kana da ko ba kana da ba yake da shi ba za mu tafi mun jira ka ka sani ba tun da ka tafi ka bari ana karatu to abin da kan ka ma ke gobe ka ba ka karanta aiki da shi ko kai ka karkato ka nemi abin da aka karanta ko kuma ka ba ko dai in ka wani abu da za ka je ka dauka karatu za ci gaba da karatu kuma ana fatan Allah ya ba da iko a aiwatar da abin da aka karanta ko ka san shi ko ba ka san shi ba ko ka yi da shi ko ba ka yi da shi ba walaula an sabbatnaka in ban da dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila ka ka karkata gaba ku kadan amma Allah ya yarda nan dai muhalli sauki abin da yake magana Allah ke kafa mutane wa qala ta'ala ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله نيسا إيماني أزكى تنفو شيء سيدك إيماني كتا إيواتي سيقومي كتا إيكي كتا دادي الله كوي هذا intikhab min Allah wa ikhtiyar min Allah Allah dai ya zaɓe ku ya yadda haka wa bayyana al-iman fi qulubikum ba kuma kuka yi da kanku ba na barka ba saboda kaza wannan zaɓi ne daga Allah fa kullu khairin fil abdi duk wani alheri a bawa fa huwa mujarradu fadlillah tsohuwar kyauta ne daga Allah domin na tuho wa ihsanuhu da kyautatawa wa ni'matuhu wa huwa al-mahmud Allah ne abun godiya alaihi ala hada amali kaga da da wannan ya ce ga aikin sa ba zai ga wani aiki da ta ba daidai da rana ɗaya da ga kalli wannan aiki ba kawai shi kalan kansa zaɓe ne aka zaɓe ka aka aiko ka aka danka abun a hannunka فرؤية العبد بأعماله جميل دعوة أيضا ففي الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية كمان كلمة صفة الله مثلا yadda za ka ga ibadar da kai kamar ka ɗauki madadin da ka kaji irin hancin da Allah ya ma ce ikon Allah ka ga ido na ke dai da ɗan ido ido ka ga hanci da ka ga yadda Allah ya min baki ka ga fatan da Allah ya bani ka ga bashin da Allah ya bani to haka aikin gaishe Allah ne ya maka shi Allah ya zaɓe ka da shi ya ga wasu sai dai ka roƙi Allah ya tabbatar da wannan ni'ima kuma Allah ya san da akwai duk da ne in an tafi an tafi akan zame ana zamewa a yanzu sai dai roƙon Allah ya cika ta ni'ima ya Allah wannan ni'ima ka cika ta Allah ka cika ta mun ka kanta min sam'ihi ya duba jinsa wa basarihi wa idra'ihi da ganewansa wa kuwati da karfin da Allah ya ba shi bal min sihhati kai hatta lafiya wannan wa salamati ya abu da lafiyan gaba uwansa da wani san gaba uwansa sun samu matsala idan ya samu matsala kafa ta samu matsala ciki ya samu matsala kai ko kana nan lafiya lau Allah ya zaɓe ka wa nahu dalika fal kullu mujarrad wa ta'illah ai duka kyauta ce da Allah da ni'imatahu da sallahu Kaka daga wanda ya ga wannan darajar nan ta farko kusan ya kusan ya kaman ta ce ma a wasu ya za a yi su in dai wannan ne an gane wannan to ma an gane ganin wayancin abubuwa zai ga mafita ya yukhlisu su abdu min hadhihi al-afa abun da ke samo mutum daga wannan afa ainihin ma'arifatu rabbihi wa ma'arifatu nafsihi wannan shine zai rasar da mutum mutum ya san Allah da ƙarfinsa da wadatarsa da ikonsa ya san rayuwarsa na ƙasashe ne wa za ka yi girman kai me kake da shi me ka iya ba ka da komai ba ka iya komai ba sadaka nan girman kai tuntun ya fi nan gaskiya ina da rubutun kansa rubutun ya kwaɗe masa wanda ya rubutu don nan ne kamata su kula yi na biyu za a shiga na biyu kenan ga zo rubutun kuma kansa na rubutun irin ne ne yana rubutun bai bai bai abin da na ita masa a fakilayi ta da an gama ɗaya kenan ai kaga saboda ina jin wa'ana ka ta saboda mai ta ta ji ne ba kai ba tare da ayyukan abun ba ya fa ba ya buga ya ba ne nan gurin ya kamata a fi layi nan gurin ya kamata a fi ba to za ka ga kalamin ma lokacin da yi ba ko ba ba ko sannan nan kamata a tsaya sallah guda biyu tunda gaskiya in muka ce za mu nemi wannan dinnan kila kada mu kai kwakwalwarka da ku ce ba ta ganewa. in ban da ba za ga yake mutuwa nan da sha biyu amma da a bashi ko hmm? eh? wanne na zuwa to na zuwa na zuwa na yake wai faɗin sunan suke layin da wanda ne oh, farko kun yi da muka tafi wa kullu khairin ya ai kai ka dage karatun ka inda aka tsaya daga inda aka tsaya layi eh, nawa eh? a ah, daga kafa wai sai ga sama daga ayoyi ne da ayoyi to da ma dan shi cikin layi ne ake a bi bayan ka eh. na na shi kurai eh. ka shi ko cikin nan ɗaya daga cikin kaga ɗaya yanzu mutum ya gani ya gode wallahi san Allah ya masa ba ya yi shukur kenan ya yi shukur wannan ya sake bil kalbi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 وبينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين